in allah da shekarar jin kunyar shamuna ta tsaya tura ta kusa kaiwa bango kuma da yarda allah sarkinku ya kusa fitowa daga kangi dattijo ya ce haka idrisu abinda nake maka tunani shine hawa dutsen nan kuma bayan hawa dutsen sai magana shiga cikin kasar shamuna wanda ba abu ne mai sauƙi ba ko da ga aljanin da ke tashi balle ɗan adam Dama a ce sarki ifrit na nan ne to babu shakka da ya taimaka maka nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba idris ya amsa da cewa baba wannan kada ka damu kanka don allah ya so matuƙar doki na jagora yana tare da ni to ba na tsoron nisan tafiya ko kuma wahalata kuma ma ina tabbatar maka da cewa allah ya so tare da sarkinku za mu yaƙi azalimi shamuna aka shirya gagarumar walima aka ci aka sha suka yi ta murna da raye-raye irin nasu na aljanu babu shakka idrisu ya ji daɗin wannan karramawa da aka yi masa aka nuna masa ɗakin da zai sauka saboda girman ɗakin gaba ɗaya shi da jagora suka shige wadda yake zuwa yanzu ya fara daina mamaki game da irin aikin aljanu a haka kuma cikin matuƙar jin daɗi da farin ciki sai da ya kwana bakwai yana hutawa jikinsa ya warware daga nan sai ya sanar da shehu abdallah limamin aljanu cewa shi yanzu ya harama yana buƙatar wucewa kuma ya gode game da dukkan irin tarba da kyautata da aka yi masa liman ya gayar bin jama'ar aljanu don yin rakiya ga wannan babban bako naso kwana uku suna tafiya tare da idrisu daga nan aka tsaya aka yi addu'o'in dacewa da nasara gare shi sannan suka yi sallama suka juya don koma gida yanzu aikin da ke gabansa shine hawa dutsen da aljanu suka rako shi ƙarƙashinsa dutsen da 'yan uwansu ke ɗaure a kai wanda kuma aka ba shi labarin cewa ita ce kaɗai hanya bi kwana uku ba dare ba rana tafiya suke suna hawa kan wannan dutse har suka ƙure hawansa babu shakka wannan doki jagora ba irin saron da kai ba ne kuma wannan ya ƙara tabbatar da cewa yana tare da wasu martabobi na daban don ku yayi tafiyar da ƙarfan saurayin aljani zai yi a kwana bakwai cikin kwanaki uku kacal tabbas abin a yaba masa ne a kololuwar saman dutsen nan kuwa sai idris ya ga abin da aka bashi labari ga aljanu nan fululu ɗaɗɗaure cikin wata irin muguwar sarƙa mai haƙura wadda ba don aljanu ba ne to dai ko babban giwa ce aka yi mata da baibayi da ita to sai dai wata ba ita ba idris ya matuƙar tausaya musu irin azabar da suke ciki ga su nan ɗaɗɗaure ta mau ba sa samun sararawa sannan kuma suna cikin irin wannan hali tsawon shekaru masu yawa kamar yadda ya samu labari kai lallai shamuna ya isa babban mugu kuma irin wannan akuba ba dan aljanu suna da tsawon rai ba a yada tuni sun daɗe da zama 'yan gida a lahira fushi nan take kama idris ya zare takobinsa ya dubi wata mahaɗa a jikin wannan katuwar sarƙa ya mata wata irin sara wadda ta sa ta warwarewa tun daga farkonta zuwa ƙarshe aljanun nan suka kubuta cike da mamakin irin wannan baiwa ta idris ɗan hamidu jarumi idris ya ce musu assalamu alaikum sannan ku da juriya murna ta lullube waɗannan aljanu cin tabbacin cewa wannan ɗan adam da ya zama sanadiyar kubutar su musulmi ne nan da nan suka amsa suka ce da a ce dai mu ba musulmai ba ne to a irin abin da kai mana sai dai kawai mu faɗi mu maka sujada da haka ne nuna makurar godiya to amma allah ya san mun gode kuma sai dai kawai mu maka addu'ar allah ya saka maka da alheri idris ya amsa cike da farin ciki amin suka tambaye shi kai ku a matsayinka na ɗan adam menene labarin zuwanka har wannan wuri idris ya amsa musu cewa labari na akwai ɗan tsawo wanda ba zan iya faro muku daga farko ba sai dai kawai abin sani ta garinku na biyu kuma na samu ku ne a wurin shugabanku liman abdallah dole idrisu ya da zango a saman wannan dutse don waɗannan aljanu su samu su dan warware a cikin waɗannan 'yan kwanaki uku da suka suna huta ne ya ba su labarin dalilin fitowarsa da kuma inda ya nufa idris ya tambaye su shin za a iya samun wasu daga cikin ku kuwa da za su iya kai ni karkashin teku inda shamu ne tsare sarki ifritu a nan fa wuri ya rude, kowa yana cewa shine zai kai shi jarumi idris ya ce to ku saurara ina ganin abin da ya fi kamata yanzu shine sai a samu manyan jaruman ku guda biyar kawai da su zami wannan aiki saura kuma da sai harama a lallaba a sauka kasan dutse don ya fi rashin zafi a jira mu can a ci gaba da warwarewa tare da ya mana addu'an nasara a haka shawara ta daidaita sauran jama'a aljanu suka fara harama gangarawa shi kuma idrisu da waɗannan jarumai ashirin da biyar sai suka nufi gabashin dutsen suka fara tafiya a haka sai da suka kwana takwas kafin su kawo ƙarshe a dalilin rashin cikakken kuzarin da ke tattare da aljinin idris ya leƙa ya ga ruwan nan ya tafi ya kere sararin samaniya ta kowace fuska abin da ya gwanin ban al'ajabi Aljanun nan suka ce idris ya kai shugabanmu a nahiyar nan kaf babu ruwan da ya kai wannan girma da zurfi babu wanda ya san hakikanin iyakarsa sai wanda ya halicce shi wato allah a ƙarƙashinsa ne wancan katafaren dutse mai tsananin girma yake wanda shamu ne tsaga tsakaninsa da wani tsari irin na zamanin farko ya sa shugaban ma ciki ko aljanu sun kai dubu nawa ba za su iya tsaga shi ba da idris ya ji wannan bayani nasu sai ce in allah ya damu ne za mu buɗe shi jin wannan sai wani masanin ilimin kimiyya daga cikin aljanu ya shiga dudduba saman dutsen wanda suke kai har sai da ya dace da wani wuri ya kwaje kama wurin ya haushi da tatsa da ƙarfin tsiya har sai da wani irin abu mai kumfa da launin ruwa ya rika fitowa daga ciki to wannan abu ne ya tattara ya gaggaure da hannunsa ya fitar da wasu abubuwa a sai ga abin ya koma kamar wani mafi da ya kammala sai aljanun suka ce wa jarumi idrisu ya rufe fuskarsa da kansa da shi shi wannan abu amfaninsa ne. ko kwana nawa zai yi a cikin teku to ba zai rasa iskar shaka ba ruwa ba zai shiga cikin kunne ko hancinsa ba kuma tangarara zai rika ganin komai suka ce in ka shirya yanzu nan za mu kundin bala da kai cikin ruwa kafin nan sai da jarumin ya buƙaci aljanu biyu su tsaya a waje tare da dokinsa aka samu na ƙarfa daga cikin su gube, idrisa a bayan bayansa ya afka cikin tekun nan saura ashirin da biyu suna biye tun hantsi suke buga nutso amma ba su isa tsoron ruwan dutsen ba sai misalin la'asar sakaliya sa'ar da suka ci ba ƙarƙashinsa za su tafi ba don da sauransu da sai sun yi kwana biyar ba dare ba rana kafin su kai ganin irin wannan dutse ya sa idris ƙara ganin girman ubangiji mabuwai mai halitta tare da aikata yadda ya so idris ya duba da kyau zuwa ga ƙololuwar dutsen nan sai ko ya ga alamar kamar an taɓa tsaga shi biyu an mayar an haɗe ya tabbatar cewa lalle abin da suka fito ne ma kenan ya ce wa aljanin da ke biye da shi su ɗan ja baya shi kuma sai ya janyo mashinsa ya auna mahaɗar dutsen sai ga mashin ya ƙara tsawo da kauri abin mamaki da ya tura ya danna kaɗan sai ga dutsen yana buɗewa sai ya umarci aljanin cewa su matso kusa don tallafa battar ƙarfen da sarkin suke ciki cikin kimota hakan ku aka yi bayan kamar sa'a bakwai sai ga su a saman ruwa daga nan sai suka tashi sama kamar tsuntsaye suka jire battar a saman dutsen da jarumi idris ya bar dokinsu jagora da Aljanubi suna jira a jikin battar sai suka tar da kwaduna guda goma sha biyu waɗanda sarki shamu ne kulle ta da su ya riƙe mukullan a hannunsa idris ya sa takobinsa ya sassare kwaɗunan ɗaya bayan ɗaya sannan ya kama bakin battar ya buɗe murfin buɗewarsa ke da wuya sai ga wani irin hayaƙi launi biyu ja da baƙi yana fita ya zama can da nisa har sai da ya kammala fita gaba ɗaya daga nan kuma sai ya shiga sakkowa ƙasa yana gama sauka sai ya ɓace ɓat can sai ga wani irin zabgegen ibrito gangaren gan da shi cikin siffa aljanu a ƙasa kai sai ka ɗauka wani tsauni ne yana hutuwa sai ce alhamdulillah aljanun na ashirin da biyar gaba ɗayansu suka yi masa wata irin gaisuwa wadda sai su suka san abin da take nufi shi kuma idrisu sai ɗaga masa hannu da nufin gaisuwa sarki ibrahim ya tambayi mutanensa abin da ke faruwa har ya samu kubuta su kuma cikin wani irin harshe nasu suka ɗan labarta masa labarin jarumi idrisu nan take sai sarki ibrahim ya wata irin girgiza sai gashi ya koma cikin siffan mutane babu shakka da ganinsa da irin kyakkyawan farin gemunsa kaga alama aljanin kirki kuma duk da cewa ya sama da shekaru ɗari biyu a ɗaure amma kuma fuskarsa cike take da annuri ya keɓe idrisu suka yi wata irin 'yar ganawa tare da tambayarsa labarinsa bayan ya masa godiya mai ɗimbin yawa irin yadda har ya tunanin taimaka masa haka shi da jama'arsa sarki ifrit ya ce haka idrisu yanzu ba zai wuka wuce ba komawa za mu gari na mu ɗan huta sannan mai shiri mu tunkari a zalimi shan'una. kuma allah ya so wannan karan sai buzin makiyin allah da jarumi idris ya ji abin da sarki ya furta ce bai yi masa musu ba ya amince a kansu tafi ɗin suka kama hanya suka sauka da kan dutse haba aljanun da ke jira ƙarƙashin dutse sai murna da shewa ganin cewa sarkinsu ya samu kubuta aka zaɓi aljanu guda ɗari suka zabura suka nufi gari don sanar da cewa ga sanan so dubu saba'in da ɗoriya har da sarki duk sun samu kubuta lokacin da jarumi idrisu da sarki ifrit da sauran jama'a suka isa kusa da gari sai suka tarar da jama'a babba da yaro mace da namiji kai har da marasa lafiya da an fito tarba aka ɗunguma cike da murna ana farin ciki da annashuwa har aka isa cikin gari yan uwa suka ga yan uwansu ‘ya'ya suka sadu da iyayensu Haka nan, mata suka ga mazajensu in an ce za a musulta irin farin cikin da waɗannan aljinu ke ciki to wanda bai gani ba zai nemi karyata mutum kawai a banza zangonsa na farko shine babban masallacin garin inda aka yi sallolin nahula don godiya ga ubangiji sannan sarki wuce fada ya shiga wurin iyalinsa shi kuma idrisu dama ya san masaukinsa sai da aka yi mako uku ana zuwa gaida sarki ifritu bayan an ɗan shakata duk ɗaurarin nan da aka kwanto har ma da shi kansa sarki kowa ya mayar da jikinsa ya murmure sai sarki ifrit ya sa aka yi cewa. yana son ganin mayakansa gaba ɗaya da a tare a fada yana da jawabi aka yi cincirin do sarki ya fara jawabi kamar haka ya ku jama'ata kun san cewa mun daɗe muna shan baƙar wahala a zalimin nan sarki shamuna kuma mun daɗe muna buga da shi har ma wasu lokuta kamar za mu samu alamar nasara kansa amma kuma alhamdulahi duk abin nan bai taɓa samun nasarar ƙarar da mu ba ƙarƙaf to wannan karin za mu fita ko a mutu ne gaba ɗaya ko kuma a rai ya ku jama'a wannan shaidanin aljani wato shamuna ya cika babban azalim zaluncin nasa ma har ya wuce kan mu aljanu ya kai kan bil adama. duk ya kame musu 'ya'ya mata ya kai can bayan duniya ya kulle Dan allah ina zaluncin da ya wannan ko ko ya gaba su da karfi ne kamar nasa ko da yake mu ma aljanin in kuntuna? tuna shin washen una ya kyale ne kuma na ƙara tambayar ku shin wanne jinsi ko ƙasa ta aljanu ne shamu na biyu barna ba to dama kamar yadda kuka sani mu kaɗai ne da kuma macizan aljanu muke tsone masa ido muka zame masa alaƙaƙai su kuma yanzu macizan aljanu ta su ta ƙare allah ya ka halaka su ta hannun wannan saurayin jarumi ɗan adam idris ɗan hamidu wannan babu shakka ya musu daidai don dama su ma mugayen ne da suka daɗe suna zaluntar mutane da aljanu sarki ifrito ya ci gaba da bayani cewa in har wani ɗan adam daga can cikin duniya zai taso ya fuskanci tare da shan wahalhalu iri-iri ba don komai ba sai don yaƙa a zalimin aljani to mu ko me zai hana wannan ya zama ƙarfin gwiwa a tare da mu mu fuskanta tare da ragargaza wannan azalimi jama'ar aljanu suka yi wata irin kabara gaba ɗaya wadda ke nuna sun yi matuƙar tsuma da jawabin da sarki ke yi har ma wasu su cewa suke a fita yanzu kawai sarki ifirita ya ce saboda haka ya ku ta. daga yau na ba ku wata shida a je a shirya sosai a sake horo a gaba da batun dabarun yaƙi saboda za mu je mu yi ta ta ƙare tsakaninmu da sarki shan'una ko mu ko shi ina kuma fata kamar yadda muka saba riƙe sirri da amana kada wani wanda ba cikinmu yake ba ya san cewa na kuɓuta ne da sauran jama'a daga ƙangin da shamu ne samu don kun san cewa hakan zai iya warga mana tsari bayan jawabin sarki sai kowa ya koma na sauri jarumai suka shiga ta da kwanji ana ta motsa jiki da sake sanin dabarun yaƙi ko da yake dama can ba ragwaye ba ne sarki ifritu kuma sai shiga tausa idris akan cewa lallai haƙura har zuwa watanni shida tukuna ta yadda za a haɗu gaba ɗaya a tunkari sarki shamuna bayan dogon tattaunawa da kuma girma da idris yake gani na sarki ifritu dole ya amince cewa zai zauna ɗin amma a kan sharaɗi guda wato magana ƙara ilimi sarki ifritu ya ce wannan ya mai sauƙi ne ga limamin nan shehu abdallah shahararren malami ne daga masana addinin islama saboda haka sai ka ci gaba da ɗaukar karatu kawai ni ma daman wurinsa nake ɗauka haka idris ya ci gaba da ɗaukar darasi kuma lalle ya yi mamakin irin ɗimbin sani da kuma bayanin da ake ganewa da sauri na wannan shehi na aljanu mace idrisu da sarki ibrito sukan fita wajen gari don ci gaba da gwajin yaƙi in ka gansu suna gwabzawa sai ka rantse da allah cewa faɗan gaske ne idris ya ƙara da wasu dabarun yaƙi masu yawan gaske musamman irin karawa ta aljanu daga wurin sarki ibrito shi kuma sarki ifrit ya ƙaru da wasu dabarun masu yawa waɗanda a da bai sani ba a wurin jarumi idris dan hamidu bayan sun gama nasu gwajin kuma sukan kewaya filayen da aljanu ke samun horo suna ƙara nuna musu wasu dabarun da kuma gyara a wuraren da ke da kuskure watanni shida na aka ɗiba sun cika kowa ya shirya an da duk abin da ake bukata don wannan kara ma sarki ifritu wannan karan gaba ɗaya suka fito ba a bar kowa ba sai ƙananan yara mata da tsofaffi aka tunkari babbar daular jaridar waki-waki ta sarki shamuna ta waccan hanya da idris ya kubuto da sarki ifrit dai suka sake komawa wato kan dutse don ita kaɗai ce hanya da za a iya bi in za a shiga yankin sarki shamuna haka suka yi ta tafiya kwana da kwanaki har suka iso ƙarshensa sarki ifrit ya ba da shawara a kan cewa lalle ya kamata a tsaya a huta kwana biyu tukuna a shawarta abin yi kafin a ci gaba da tafiya babu ko gardama a kai hakan bayan cikar kwanaki biyun sai aka yi addu'o'i masu ɗimbin yawa don neman dacewa da nasara kowa ya sake duba da tabbatar da ingancin makaminsa shi sarki ifrit wani irin gwami gare shi na wani irin katafaren bakin karfe kai da ganinsa ka san ɗaga shi sai aljanin da ya isa don irin girmansa shi wannan makami yana da wasu irin kusassare masu tsawo da tsini ga dukkan alamu kuma sarki ifrito ya yadda da gwamun kuma yana matuka alfahari da shi har ma yake ba jarumi idris labarin cewa wato idris shi wannan makami na da kake gani gadonsa ne wurin mahaifina sarkin aljanu na jungo shi kuma ya gada a wurin nasa mahaifin wato sarkin aljanu wurin ilili sannan kuma ka san wani abu babu mai iya ɗaga shi sai wanda ya gaje shi wato kakana mahaifina da kuma ni kuma mu a wurin mu nauyinsa kamar na kowane makami ne kawai in ku har ba mu ba kuma ana son ɗaga shi to aƙalla sai an samo ƙanatan aljanu majiya ƙarfi guda ashirin sannan za su iya ɗauka shi ma cikin tsananin wahalar nauyi idris ya ce masa kakon na sa mashi na zan iya ɗaga shi jin haka sai sarki ifrit ya murmushi sannan ya ce masa to kai banda abin ka idrisu ai ba a gardama an abin da ake gardama a kansa yana kusa bismillah jaraba mu gani idris ya ciro mashinsa ya sa karkashin wannan gwami na sarki fureto Kakanin wasu kusa-sare, cak ya ɗaga shi babu kone shi mamaki rufe sarki ifritu Dan bai taɓa zaton yiwuwar haka ba ya bude baki kawai yana kallo daga ƙarshe dai zancen da ya fito bakinsa shine babu shakka akwai abin mamaki cikin lamarin ka. ya zama dole a rubuta labarinka ko don nan gaba masu sha'awar labarai su rika karantawa dan hira kuma abin da ya sa na ce dan hira shine in zamani ya tsawaita wani sai ya zaton labarinka almara ce kawai don abubuwan da kake yi mamakin su ma isa tarab sarki ifritu ya kai mashin idris cafka don ɗaga shi da kuma jinjinawa ya ji irin nauyinsa amma ina sai ji kamar ya shafa tsauni don tsananin nauyi sarki ifrit ya ce ka idris lalle al'amarin ka sai dai a bakka jarumi dan hamid ya ce ranka daɗe yanzu ba lokacin aibe ni bane ka tuna fa cewa muna da babban aiki a gaban mu sai sarki ifritu ya amsa masa da cewa ana ganin kamar duk mun gama nazarin dabarun yaƙi ƙarin bayani kawai shine yanzu a ƙoƙarin tafiyar da muke zuwa daular shamuna za mu tashi sama dukkaninmu kamar tsuntsaye wannan tafiya ta kai misalin kwanaki arba'in kafin mu shiga cikin ƙasar sarki shamuna amma ina fata ka fahimta a da na ce maka shiga cikin ƙasarsa ba wai ina nufin za mu je ainihin garin da yake zaune ba ne a'a ina nufin za mu tarar da gari na farko ne da ke ƙarƙashin mulkinsa a takaice za mu yaƙi garuruwa ƙalla goma sha wani abu kafin mu riske shi sai dai kuma babban matsalar da nake zaton za ta kawo mana cikas mun isa wurin nasa ita ce wata gunkinsa wato wata kakashin una ɗin wadda ita ce shugaba tsahonsu tsawon shekaru dubbai babu wanda ya taɓa ko iya yi mata rauni ballantana magana samun nasara a kanta da yaƙi da idris ya ji magana sarki ifritu sai ce ya kai wannan sarki mai daraja an dai don wannan tsohon mashirka ce to ka banna da ita ni ne zan kashe bakyalun allah yadda sarki ifritu jin idris ya ambaci har sunan wadda yake nufi sai daɗa tsinkewa da lamuransa ya ce ya kai idrisu yanzu zan sa aljanu biyar su ɗauke ka kai da jagora mu tafi suna wannan magana sai jagora ya wata irin haniniya ya kwanta a ƙasa ya miƙe ƙafafuwa idris ya fahimci cewa ishara ce wadda ke da dangantaka da ainihin abin da ke faruwa ko kuma maganar da ake a lokacin saboda haka sai ce wa sarki ifritu ran sarki ya daɗe ni da doki na ba ma bukata a ɗauke mu shi zan hau mu tafi sarki ibrahim ya ce wannan daidai ne nan da nan jarumi idrisu ya ɗora jagora Saddi. shi kuma sarki ibrahim ya umarci jarumansa su misalin dubu ɗari biyar a kan cewa kowa ya harama tashi sama idrisu da sarki a gaba sauran aljanu suna biye aka tashi sama jagora yana taka iska kamar yana taka tsandaurin ƙasa har ya fi sauran aljanun sauri shi kansa idrisu sai ya fara tunani shin ko wannan doki nasa dokin aljanu ne haka shi ma ifrita yake tunani tafiyar wannan gagarumin runduna ta su sarkin aljanu ifritu da jarumi idris a sararin samaniya da a ce mutum zai ji rurinsu to babu shakka zai hakikance cewa duniya ce za ta tashi wannan runduna mata ɓata wani lokaci ko kuma wani huta ba saukar su gari na farko sai suka fata-fata da shi a irin wannan karan ma ko damuwa da kama aljanu ba su ba kisa kawai suka yi ta aiwatarwa kuma ba su kyale duk wani ƙaƙƙarfan aljini ba yan kaɗan da suka tsira suka ruga zuwa gari na biyu suka sanar da su irin bala'in da ke tafi aljanun gari na biyu suka shirya cikin gaggawa suka fito don tunkara abokan gaba kwana biyu kawai ana gwabzawa aka ragargaji wannan gari masu tserewa suka tsere abinda kawai wannan runduna ta idrisu da sarki ifritu ba sa taɓa shi ne ba sa kashe ƙananan yara da tsaffin aljanu wato saɓanin sarki shamuna wanda in yana yakar wata ƙasa shi har jarirai yake halaka kai kafin dai wasu kwanaki an lankwame garuruwan sarki shamuna har guda tara wanda hakan ya sa babu makawa sai sarki shamuna ya samu labari masu sauraron ma'anan za mu sa aya cikin wannan fili kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan yarinya Nor da sarkin aljanu shamuna wallafar haruna usman anan ne muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ka huta lafiya